Deutsche Welle. Learning by ear. Ji ka ƙaru. Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu barkanmu da sake saduwa da ku a wani shirin mu na ji ka karu Mai taken tsaka mai wuya wanne ne ba wanne ne ba. Ka damuwa ji dan uwanmu ka zo mu haɗa kanmu don mu taimaki junanmu mu tsara duk abin da za ya amfani mu mu tsara duk abin da za ya amfani Idan ba ku manta ba, a wancan kashin Hauwa ta sa ran cewa Ado zai raka ta wajen shiga mota bayan an tashi daga makaranta. A maimakon haka Nasir ne ya bayyana, sai dai fa ya tare tsini. Tsaya ka ji Nasir, akwai abin da nake son gaya maka. Allah, a to gaya mana, gaya min ina saurayen ki da kunnuwa hudu. kuma zuciyata a buɗe kana ji na ko nasir mm. ni kuwa ina eh. ina ƙaunar ni ma ina ƙaunar ki hawa ni ado nake ƙauna daga ƙarshe dai hawa ta yanke hukunci amma yaushe za ta faɗa wa ado wannan shine kashi na goma sha uku mai taken idan kina so na to na gani a gas bari mu saurari hawa da ƙawarta mariya akan hanyar ta zuwa makaranta shin mariya me yasa kullum muke shiga wannan bas din ai abin sai ya gundure mu ma me kika ce gundura me zai gundure ki alalin ana ɗaukar ki kyauta gashi kuma kina shan kiɗa ni ba taɓa ɗauka ta kyauta ba ina biyan kuɗi duk lokacin da na shiga eh eh haka ne share wannan um, yawa hawa faɗa mini abin da ya faru bayan na tafi na boko da nasar ba wani abu ah okay shikenan rashin faro wani abu ma ai mataki ne na zuwa faro wani abin tunda ba wani abin da ya faru to me kuma zai faru mariya ba na son yin wannan maganar yanzu ba na jin zuciyata ta natsu da fara wata mu'amala da wani yawa ga saurayin nan naki nan kwandastan nan ba kya ganin ya yi tsufa ko mariya a'a yan mata a dangare <laughs> to yaya ne yan mata to ya kuwa ga shigar tawa yau tsabko mm. kin gafa ga hula eh. ga jeans ga takalmi <laughs> kuma dukkansu sababbi gadagal kuma daga birnin new york city <laughs> kai amma fa gaskiya ka yi kyau yaba da masu ka haɗu sosai yau to wai mariya ya har yanzu ita wannan kawar naki firi take kuwa ko zan iya haɗa ta da wani abokina mariya um, da waye kenan uh, badamasi kana ji ko uh, ya oke oke na gane baki faɗa mata komai ba kenan oho ita ta rasa to ya tawa za mu zarce ko maɗanyen dogon zango eh, sai dai fa uniform ne a jikina ba da masi idan mutane suka gani a cikin bus lokacin makaranta yana kada ke damatawa ai shi yasa na so miki nan la kai kai kai wannan riga da kyau take wallahi ai kuwa ai an yi ta ne domin kyawawan mata irin to ya ke gani za mu zarce ko kwarai kuwa za ni mana haba mariya bai kamata mu ki zuwa makaranta ba kwanan nan za mu fara jarabawa fa gara mu fara nazari idan kuwa ba haka ba ma iya faduwa eh, hmm, ki ce da malama ba bani da lafiya me kika ce a amariya kada ki yi haka kada ai kin ji abin da ta ce ko ki je ki faɗa musu ba ta da lafiya rashin lafiyar soyayya ta yana damunta kawai shigo iliya dama ina sa ran zuwanka ka amma ofis na na ka ya haɗe ha wala ya tsari sosai sai dai sakatare ka ta yi rashin kunya jikiyar ta bani na shigo wai ban da appointment eh to a gaskiya ba ka da shi iliya ka san kana shigar da kanka cikin haɗari akan wannan al'amari kuwa ba na son a ɓata min suna fa ya kai mai kuɗi ne sosai fa ni kuma yana karancin kuɗi na sayar da 'yata akan kuɗi yan kalila ba ka gani irin kwanciyar hankalin da ka samu kai da iyalinka A ya fi kuɗin da ka bani kaga saurara iliya ni ɗan kasuwa ne ni a waje na harka duka harka ce wannan halin wauta kake nunawa iliya amma daga wannan ba zan ƙara kallon ka ba ga ƙarin dubu ashirin nan amma ina gargaɗin ka iliya idan na sake ganin ka kusa da gidana ko ofishina to ba za ka ga da kyau ba ina da waɗanda suke kawar min da duk wata matsala ka gane ko na gane ina gode eh, eh, Allah na tafi amma eh, kafin tafi ranka wani hali yare na take ciki ne jariri ya yi kama da ni ko da babar ta yi kama fita fita ka bani wuri in kuma ka ƙi yanzu na sa masu gadi su gyara ka na kuma kwace wannan kuɗin da na baka butulu mashayin wofi kawai to to ya tafi ya tafi ka ya hakuri amma da Allah a gaishe mun da yariyar a gaishe mun da yarta fita na ce thank you har na ji daɗi wajen nan akwai ni'ima hawa zo mu ɗan taka kaɗan filin bal ɗin nan kawai za mu zagaya ina ganin bai kamata ba ado ba na son mutane su fara tsegumi a kanmu shikenan ai ba sai mun yi nisa ba daure ki biyo ni to hawa kin san abin da yasa nake yin shara aji kuwa a'a na ɗauka kai ne ka sa kanka ni ma yana mamaki hmm, ina malama ce ta sani a matsayin horo haba horo kai kuma me kai haka ni ma ban sani ba amma to ba komai hawa ina so in san wani abu don allah ki gya min kina so na irin yadda nake son ki kwa ado na faɗa maka ina buƙatar lokaci me yasa kake matsa mini haka ne a'a ba matsa miki nake yi ba a takaice idan yanzu kika ce ba ki na to ba zan sake damun ki ba ba maganar kana damuna ba ce ado to kina so na abin da ke nufi kenan eh to ina jin daɗin hira da kai ina kuma jin daɗi idan muna tare ina jin wata natsuwa da kwanciyar hankali shikenan ba wani abu kuma ba wani abin da ke ji wato kina ji kamar wani mai gadi ke tare da shi ko kai ado amma kana neman ka sani a kwana hmm, ina son ka shikenan tunda na faɗa ko mu shiga wata maganar kuma To idan haka ne, ki nuna min na gani. Akwai alamar shakku a ki Idan abin da kike faɗa yanzu gaskiya ne, to na gani a ƙas. Ta yaya zan nuna maka hakan ado? Me kake so ka gani a ƙas? To a aikace mana. Kamar yaya aikace? Wannan weekend ɗin ina gayyatar ki zuwa ɗakina, ki zo ke kaɗai, ni kuma zan san yadda za na shigar da ke ba tare da an ganki ba. Yaya? Sam, sam, amma wasa kake yi. Kai ma na san da gangan kake yi. idan ma na zo ɗin sai me kwantar da hankalin kyawawa ni ba wani abin tsoro ba ne ba yanzu nan kika ce kina suna ba ina so na yi wata magana ni daga ni sai ke kawai ba zai yiwu ba ado akwai haɗari idan aka kama na ɗakin kwanan ɗalibai maza horar mu za a yi ni da kai ba zan so haka ba kai ma na san ba za ka so haka ba kada ki damu ba wanda za a kora na tabbatar miki da wannan me zan ce a gida ka sai na taimakawa babata wajen aikace-aikacen gida a weekend ki ce za ki taimaka ma wata abokiyarki akan aikin da aka baku a makaranta kana nufin na yi wa iyayena ƙarya ai ba zai yi ba ba zan taɓa yi musu karya ba to in dai ku haka ne ba da gaske kike yi ba ba so na kike yi ba in kuwa dai so na kike yi to za ki iya yin ko ne saboda ni kamar yadda ni ma zan iya yin ko ne saboda ke me yasa kake mini haka ne ado me yasa kake shiga tsakanina da iyayena ba abin da nake son yi ba kenan hawa nan ba da daɗewa ba za mu isa misali ya kamata mu fara tunanin tsayawa da kafafunmu ado ba na jin zan iya wannan ina jin tsoro bai kamata na yi wa iyayena haka ba ni dai ina sauraron zuwanki idan ban ganki ba to zan zata mun saki hannun juna kenan hawa zo ya kamata mu koma aji yi tsintuwa baiwa yake kirana har yake wata tsangwama ta <laughs> su haye kuka shigo mana gida muna lillahi waiwa zama ku ka kamun dauki ni da na Allah ku da abin da kuke so kar ku taba daure min ita nace daure min ita ka rufe min bakin ta da salatai ka kwace dukkan gwalagwalanta sannan ka karɓa wayanta ba za ki shiru ba kana ji na ko an gama ka kuma kwaso dukkan kayan wutan da za mu iya amfani da shi alright boss da kuma dukkan makullin motan ta ka karɓo mana shi yanzu nan saboda ka kowa sanin ba mu da lokaci ba za ki shiru ba an gama boss boss ki mana shiru dalla ya akai ne wannan turaren fa kai banza ne dalla wannan turaren mata ne dalla ka daina magana to shi ke nan aiki na tattara boss na tattara na tattara mu ware sai kuma yi shiru ya isa haka mu ware ba mu jama'a da wannan kara kaina da barayi ke yi a gidan Jamilu muka kawo ƙarshen kashi na goma sha uku a cikin shirinmu mai suna tsaka mai wuya. Wanne ne ba wanne ne ba. Kada ku manta ku biyo mu don ku saurari yadda za ta kaya a kashi na gaba. Zainab Muhammad Abubakar ke cewa ku zama lafiya daga nan birnin Bon.